This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci sha uku, da mita goma sha tara, da mita ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya da mita sittin. Ko gidan rediyo amfani ko sarauniya ko fara MF da Nomad da Dalol FM murya Arewa zuwa jamhuriyar Nijar. kuna kuma iya kama shirye-shiryenmu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a kan a hausa.com ko sashen hausa.com. jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum kabiru fage ne tare da maryamu dauda ke farin cikin sake saduwa da ku a shirye-shiryen a daidai wannan lokaci ba labarin duniya ne za a ji rahotannin bayan labarai game da zaben shugaban amurka za a gudanar gobe sannan sai a saurari shirin labarin wasanni amma yanzu sai a gyara zama domin yin cikakkun labarin duniya tukuna. Shugaban Amurka Barack Obama da mai kalubalantarsa na jam'iyyar Republican Mitt Romney suna muhimman jihohin nan da ake jan dagar yakin neman zaɓe a jajibirin ranar zaben. a yunkurinsu na ƙarshe na zawarcin masu kaɗa kuri'a don kawo ƙarshen kankankat da suke yi. A jihar Wisconsin, shugaba Obama ya zargi Mr. Romney da yunkurin sake amfani da manufofin baya marasa kyau, sannan ya ce babu yadda ƙasar za ta ci gaba ba tare da an ƙarfafa gwiwar um, mutane masu matsakaicin ƙarfin tattalin arziki ba. Obama ya ce, Za mu iya ci gaba da gwagwarmayarmu don mun san cewa kullum Amurka na ci gaba, kullum kuma muna ci gaba yayin da kowa ya sami kasansa, yayin da kowa yake taka rawarsa, yayin da kowa kuma yake bin ƙa'ida. A wani babban gangami da aka yi da safe a jihar Florida a kudancin Kasar, Mr. Romney ya gaya wa magoya bayansa cewa shugaba mai ci ɗan Democrat Romney watakan ya ce a ƙasar ya yi alkawarin da dama ma'ana shugaban ƙasar ya yi alkawarin da dama na canji ne to amma ai ba da baki kawai ake yin canji ba kamata ya yi a ga canji a aikace kuma shekaru hudu da suka gabata shugaba obama a lokacin da yake takara ya yi alkawarin aiki sosai to amma ya gaza matuƙa. ruwa kamar daga bakin kwarya kuma ya yi ɓanna kwarai a wasu sassan najeriya inda ya kashe daruruwan mutane miliyoyin mutane kuma a kan tilas suka wa gidajensu hukumar kai daukin gaggawa ta ƙasa ta najeriya ta ce mutane 363 ne suka mutu sakamakon abaliyar ruwa wanda ya fara a watan yuli har ga zuwa ƙarshen watan oktoba da ya wuce damuna da ta kasance mafi laima a cikin 'yan sa'o'in nan jami'ai sun ce mutane miliyan biyu da dubu ɗaya ne suka rabu da muhallinsu ruwa kamar daga bakin kwarya da barkewar ruwan ya kawo cikas ga tattalin arzikin najeriya ya kuma gurgunta masana'antu masu muhimmanci a ƙasar jami'ai suka ce yanayin ya sa sarrafa man fetur ma ya ragu da kusan gangunan mai dubu ɗari biyar a rana haka kuma ƙungiyar masana'antu sun ce ruwan ya haddasa karancin amfanin koko ba kamar yadda aka saba ba ɗanyen mai da koko muhimman kayan sayarwa ne na najeriya masu ruruta tattalin arzikin najeriya kusan dala miliyan metan da arba'in kuna jan labarin duniya daga nan sashen hausa na muryar amurka daga washington 'yan adawar Siriya sun ce wani ɗan ƙunan baƙin wake da mota ya hallaka sojojin Siriya da 'yan bindiga da ke biyayya ga shugaba Bashar al-Assad sama da hamsin a lardin Hama da ke yankin tsakiyar ƙasar. shugaban kungiyar kare haƙƙin 'yan adam a Siriya da ke da hedkwata a Birtaniya, Rami Abdulrahman, ya ce harin da aka kai yau Litinin a ƙauyen ziyara ƙungiyar Al-Nura ce ta kai shi, wadda ke da alaƙa da ƙungiyar al Babu wata kafa mai zaman kanta da ta tantance adadin waɗanda aka kashe ɗin. Ƙungiyar kare haƙƙin 'yan adam ɗin ce ta ce wani ƙazamin fada ya barke tun jiya Lahadi tsakanin 'yan tawaye da sojojin gwamnati a Damascus, wato babban birnin kasar Ya zuwa yanzu, wani sansanin 'yan gudun hijirar Falasɗiniyawa ne suka kai. kafofin falasdiniyawa da na gwamnatin siriya sun ce sama da mutane 30 sun mutu cikin sa'o'i 24 'yan gwagwarmaya sun kuma ce an hallaka 'yan tawayen siriya wajen 20 a wani harin jirgin sama a lardin idlib da ke arewa maso yamma Ko labaran duniyar ke ka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. tuma madalla 'yan takarar kujerar shugaban Amurka zaben gobe shugaba Barack Obama da Mitt Romney suna kokarin kammala zagayen yakin neman zabensu ta da karfafa gangaminsu a kan matsayin mata cikin al'umma bello galadanci yana da fassarar rahoton Sain. 'yan takarar shugabancin ƙasan guda biyu na matsakami wajen neman goyon bayan mata masu jefa kuri'a wannan talla da aka aika ta kafofin yada labarai na neman goyon bayan mata masu jefa kuri'a karo na farko Your first time shouldn't be with just anybody. You Talan ya ce, wannan karo na farko da za ku jefa kuri'a, kar ya kasance da kowa. Kuna so ku zaɓi mutum nagari. Da yake kamfe a jihar Iowa, Mr. Obama ya ambaci dokar daidaita albashi ga duk jinsin ma'aikata. Wannan doka ita ce ta farko da Obama ya rattaba hannu a kai bayan hawa mulki. When young women graduate, they should get equal pay for equal work. That should be a simple question to answer. ya ce idan matasa mata suka gama karatu ya kamata a biya su albashi daidai da maza wannan tambaya ce da ke da amsa mai sauki da aka tambayi gwamna romney akan hakan Kamfe ɗin zaɓensa cewa ya yi za mu ba ku amsa a wani lokaci na daban. Mr. Romney ya fi ba da himma akan tattalin arziki yana cewa mata Amurkawa na shan wahala. Why is it that there are 3.6 million more women in poverty today than when the president took office? Mitt Romney ya ce me yasa ake da ƙarin mata su miliyan uku da dubu ɗari shida da suka faɗa cikin talauci yau idan aka kwatanta da lokacin da shugaban ya hau mulki? Wannan shugaban ya kada matan Amurka. Kuma Mr. Romney ya yi watsi da kazafin da 'yan Democrat ke yi na cewa jam'iyyar shi na so ta hana samun hanyoyin hana ɗaukar ciki. Turns out Romney doesn't oppose contraception at all. In fact, he thinks abortion should be an option in cases of rape, incest. Wannan talla ya ce ashe Romney baya adawa da hanyoyin ɗaukar ciki. Yana ma tunanin zub da ciki zai iya zama ɗaya daga cikin abubuwan da mata kan iya yi idan aka yi musu fyaɗe, ciki a dalilin jima'i da muharrami ko ceto rayuwar mai cikin. amma wasu manazartar siyasa sun ce Mr. Romney da wasu masu takara a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar Republican na ba da shawarar hana zub da ciki sannan Jennifer lawless malama ce a jami'ar Amurka ga from support of policies that would take away women's access to contraception to women's reproductive health care to defunding planned Tace daga goyon bayan manufofin da za su hana mata samun hanyoyin hana ɗaukar ciki da lafiyar mata da rage kuɗaɗen da ake baiwa ma'aikatar kula da lafiyar mata wato Planned Parenthood da hana mata daman zaben abin da suke son yi da canza ma'anar fyaɗe. 'Yan takarar Republican na da wani nufi da ke nuna ƙoƙarinsu na datse 'yancin mata. Ellis Preston ɗaliba ce a jami'ar Amurka kuma tana da niyyar jefawa shugaba Barack Obama ƙuri'a. In general, that Barack Obama and Democratic candidates seem to grasp and have a better understanding. Ta ce baki ɗaya Barack Obama da masu takara na jam'iyyar Democrat sun fahimci cewa ya kamata a ga mata a matsayin masu zaman kansu kuma masu iya yanke shawarwari akan jikinsu da kuma matsayinsu na mutane kamar kowa a cikin al'umma. Rebecca Rutkowski ita ma ɗaliba ce a makarantar kuma ta ce tattalin arziki shine abu mafi mahimmanci a gare ta kuma za ta zaɓi Mitt Romney. I'm looking for a little more of economic security because I'm worried about when I get out of college if I'm going to have a job or not. Ta ce ina neman ɗorarriyar tattalin arziki ne saboda damuwa na shine samun aikin yi ina na gan makaranta. Lawless ta ce mata sun fi son zaben 'yan Democrat. What Mitt Romney needs to do is close that gap to the best of his ability or do whatever he can to demobilize female voters. Tace abinda Mitt Romney ya kamata ya yi domin cike gurbin da ke tsakanin shi da Obama ne ya yi duk kokarin da zai iya yi ya shawo kan mata masu jefa ƙuri'a. A shekara ta 2008 mata ne suka maye gurbin kaso 53 cikin 100 na waɗanda suka jefa zaɓe saboda haka kiyasin waɗanda suka fito domin jefa kuri'a zai iya zama sanadiyar nasarar zaɓe ga duk ɗaya daga cikin 'yan takaras guda biyu. gashe ka Bello, kamar dai da aka ja wannan rahoton. 'yan takarar zaben shugaban amurka guda biyun duk sun da kufa kayan da na'in wajen yakin neman goyon bayan mata kuma kowannensu yana bukatar ƙuri'un matasa da dattawa domin ya samu nasara a wannan zaɓe na nemi jin ta bakin ɗaya daga cikin 'yan sa ido a wannan zaɓe daga ɓangaren 'yan jarida da suka zo daga najeriya alhaji umar saidu tudun wada tsohon abokin aikinmu a sashen hausa na murya amurka shin me ya fi kayatar da kai ne a shirye-shiryen wannan zaɓe na gobe To, nan uh, shirye-shirye kan uh, kamar abubuwan da muka gani uh, sun kayatar kwarai da gaske. Wato, dama dai magana ka ce wai an samar da kayan aiki a guri kaza ko an samar da kayan aiki a guri kaza ba ta taso wajen dama za a samar din. Abin da muka lura kawai shine kamar a jihar New York saboda guguwan nan ta Sunday an sami matsalolin da waɗansu daga cikin rumfunan zaɓe ba za a iya amfani da su ba amma nan da nan har hukumomi sun tsara cewar ga inda za a koma duk kwamfutoci da ake zaɓe da su an samar da su. Ban ya burge ka. To yaya matsayi yaya kake ganin matsayin mata saboda musamman kaga dattijai za ka gansu ma akan wulciya ma sun ce sai su zo sun eh. jefa. Ka gansu kuwa? Na ga mata da yawa alhaji ba ma wai wajen ma kaɗa ƙuri'a ba hatta wajen eh, masu aikin sa kai nan da ake kira volunteers waɗanda za su fito zo su ringa aiki wajen yi wa ɗan takara yakin neman zaɓe. Za ka ga mata da yawa, akwai wata da muka hira da ita a wani gari da ake kira jensil wato mahaifar Ron, ɗan takarar mataimakin shugaban ƙasa kenan. Eh, ɓangaren Republican kenan. Ɓangaren Republican, shekarar ta sittin da biyu. Amma ta fito da ita ake ta hada hadar yakin neman zaɓe na waɗannan 'yan sa kai ɗin. Sannan za ka ga waɗansu a wannan kujerar ta guragu sun fito. Mun je wani gari Milwaukee inda shugaba obama ya je ya yi jawabi a wani taro da ake na magoya baya wato in ka ga mutanen da suka zo da kujerun guragu waɗanda wata da na gani ma da ɗanta ta ɗora shi akan kujerar ita ta hawa kujerar ta ɗora ɗanta ita ce tuka da kanta amma ga sanan saboda shauƙi duk sun fito sun zo wato da mata da mutanen da suke da naƙasa gaskiya ba abin da ake barin su a wannan kasa a cikin al'amuran eh, ƙasar. Duka duka ya kake ganin da akwai alamar ko zaben nan za a yi shi lami lafiya ko wannan karo? To, um, ba na tsammanin za a samu wani tashin hankali saboda Amerika kasa ce da ta daɗe suna demokradiyyar nan kuma na lura da cewar babban abin da ya sa suke samun ci gaba ma shine suna iya wato yi amincewa ko kuma suna iya zama da mutumin da yake da ra'ayi wanda sabanin nasu na ba da wannan misalin eh, a wajen wannan taron eh, amiroki mutum dubu ashirin ne suka halara a wajen amma ga wani mutum ɗaya shi kuma ya zo da takardarsa ya ɗaga yanar da cewar ni ba na goyon bayan wannan obama amma kuma ba wani wanda ya kula shi shi ma bai zagi kowa ba ya kula kowa ba yana yawo da takardarsa su kuma mutane su su kalle shi su cigaba gaba da harkokin su to kaga <laughs> amurin azimin wannan kallalle abin abin ayaba ne kan babban misali ne gaskiya ne wato abin ya yi kyau kwarai da gaske to sannan ah. ga su suna da wani abu sai zan kokosa maka kofa in da kai ni dan republican ne ko ni dan democrat ne obama zan zaba ko kuma ah, dan takarar republican zan zaba ina so ka taya ka zabe shi kai ma in ka ga dama ka ce to zan zabe shi ka da ne ba dan shi kenan ke so aje a karata ba eh sai a ce to shi kenan alaba da sa'a alaba da sa'a to kaga ba wani <laughs> tashin hankali na gaya maka ra'ayi na ka ce baka ra'ayi na to kowa ya ce da kowa alaba da sa'a kaga ba za a yi rigima nan ba Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin labarin wasanni. daga Washington DC. Sashen Hausa na murya Amurka ke gabatar muku. Labaran wasanni. a shirinmu na wannan litinin najeriya da afirka ta kudu suna shirin karin batar karfe a gasar cin kofin kalubalenka na mata na kasashen afirka za mu gaya muku sunayen gogaggo 'yan kwallon da hukumar kwallon kafa ta afirka ta zaɓo wato ta ciro wanda daga cikinsu za ta zaɓi tauraron kwallon afirka na wannan shekara murtala yana kan hanya da bayanin wasannin league league na turai sannan 'yan tagwayen mata 'yan wasan kwallon tebur na amurka suna kammala ziyarar su a nigeria To jama'a barkamu da wannan lokaci barkamu da sadon mu da ku a wani sabon shiri na labaran wasanni mun ji daɗi da kuka samu damar sauraron shi. 'yan matan najeriya na kungiyar kwallon kafa ta super falcons su ne sarauniyoyin kwallon kafa na afirka halin yanzu kuma sun sha cin wannan kofi har sun gaji to yanzu ma sun sake nuna cewa su ba kamar lasa ba ne kuma har yanzu su ne giwaye idan ana maganar kwallo bayan da suka yi wa kodiwo wato afirka cin mutuncin yi musu ci uku da babu da ɗaya kai a wasan gurbi na ci gaba da ake da gwagwarmaya na neman cin kofin kalubalenka na takwas na afirka wanda wato wasan da suka yi jiya kenan a filin wasa na malabo wannan wasan da aka yi tsakanin najeriya wacce sau biyar tana ci wannan kofi na mata da afirka ta kudu din shine wasa na biyu da aka yi wato wanda ya sa najeriya yanzu ta samu zuwa wasan kusa da na karshe inda za ta gwauza da afirka ta kudu nan da kwanaki biyu a babban filin wasa na nick da ke garin bata to sannan a ɗaya wasan wato kusa da na ƙarshe ɗin na biyu shine wanda za a yi tsakanin masu masaukin wato equatorial gini wacce za ta kara da kamaru su ma dai jibilar bayan allah ya kai mu kuma a babban filin wasa na nan malaba ɗin a wancan wasan da aka yi na jiya inda najeriya ta ci mutuncin kudi ɗin din ci kudi ne ta fara sawa najeriya cinta na farko da mintoci tara kawai da fara wasa ɗin kuma sannan mintoci shida bayan haka iberin gozi ta kara wanda ta bi ta bayan wato mai tsarin gida mari timali ta saka kwallo to halin yanzu su 'yan wasan afirka ta kudu wato na mata bayana bayana sun ce za su dauki wani matsayi ne na za su shiga kwallon nan da najeriya ba da tsoro ba inda sun san cewa za su fuskanci kungiyar da ita ce a matsayi na farko na kwallon kafan mata a nahiyar mu ta afirka kuma fitacciya a duniya a wannan wasa na biyu da za su wato wasan da za su yi na kusa da na karshe semi final nan wanda muke ga muku cewa za su yi shi nan da kwanaki biyu ranar laraba su da 'yan bayanan bayanan na afirka ta kudu sau biyu suna kara da najeriya kuma a haɗuwarsu ta farko a rustenburg ta afirka ta kudu din su sun tashi ba kare cin bin damu wato kowa ya sha ɗaya ɗaya da ɗaya kenan da suka je lagos kuma ba wanda ya iya cin wani to a hali yanzu su 'yan bayane-bayane din a wasan da aka yi wasanni biyu da wato shekaru biyu da suka wuce su ne suka samu lambar tagulla bayan da suka sha kashi a hannun equatorial guinea amma kuma suka ci kamaru a gasar neman matsayi na uku da aka yi mu je wurin murtala faruku sai mu yadda ta kaya a wasannin ƙarshen makon da aka yi na league league a ƙasashen turai daban-daban murtala a wannan makon dai an sami sabon shugabanci a gasar ƙwallon kafa ta gasar premier ta ingila inda manchester united ta ɗare kan teburin gasar da maki 24 bayan da a ƙarshen mako ta doke arsenal a old trafford da ci biyu da ɗaya tsohon dan wasan arsenal din robin banfasi shine ya fara kware mata zani sa'ad da aminci na uku na soma wasan ya ce wa sabon club ɗinsa na manchester united kwallo kafin Patrick Evra ya kara ci na biyun bayan dawowa hutun rabin lokaci a minti na 67. kokarin Arsenal na kwatar kanta dai ya kare ne tare da samun ci ɗaya tal da Kazola ya zura mata a mintin karshe na wasan. Chelsea da ke kan teburin gasar a da yanzu ta koma ta biyu da maki 23 sakamakon kunnen doki da ta yi da Swansea da ci ɗaya da ɗaya a ƙarshen mako. Manchester City ma wato ta uku a teburin da maki 22 ta yi kunnen doki ne da West Ham ba ci ko ɗaya. a sauran wasannin ƙarshen mako a ingilar sundalan ta sha kashi a hannun aston villa da ci ɗaya da nema tottenham ma ta ji jiki a gidanta daga everton da ci ɗaya da nema yayin da wasan liverpool da newcastle da na qpr da reading duka suka tashi a kunnen doki ɗaya da ɗaya kowannensu a gasar la liga ta kasar spain ko har yanzu barcelona ce ke jagorancin teburin gasar da maki 28 bayan da a ƙarshen mako ta doke celta da vigo da ci uku da ɗaya Real Madrid ma ta zazzaga wa Real Zaragoza ci hudu da nema yayin da Deportivo ta doke Maloka da ci ɗaya mai ban haushi. Duk da kashin da Valencia ta baiwa Atletico Madrid da ci biyu da nema, Atletico Madrid ɗin ce ta biyu a teburin gasar ta La Liga da maki 25. Real Madrid ce ta uku da maki 20, Malaga na bin ta da maki 18 yayin da Real Betis ita ce ta hudu da maki 16. A can kasar Italiya kuwa a gasar Serie A har yanzu juventus ce ke jagorancin teburin gasar duk da kashin da ta sha a ƙarshen mako na ci uku da ɗaya daga inter milan wacce ita kuma ita ce ta biyu a teburin da maki 27 napoli ce ta uku a teburin gasar da maki 23 ita ma duk da kunnen doki da ta yi da torino a karshen mako yayin da fiorentina ke bin ta da maki 21 bayan da ta lallasa cagliari da zunzurutun ci 4 da ɗaya a sauran wasannin karshen mako na serie a ac milan ta lallasa chivo da ci 5 da 1 kataniya ta doke Lazio da ci hudu da nema yayin da Roma ta doke Palermo da ci hudu da ɗaya. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Nigeria. a gaida murtala faruk na sanyi na da bayani kan wasannin lig-lig na kasashen turai to hukumar kwallon kafa ta afirka to kaf ta fito da sunayen yan wasa goma sha wani abu wanda daga cikinsu take son ta samu sarkin kwallon afirka ko kuma tauraron kwallon na nahiyar afirka na wannan shekara wanda ya ci wannan matsayi a bara ya yi ture wanda ɗan ƙasar cote ne da ke buga manchester city shine jagoran wannan jerin gwanon 'yan wasan da aka fito yanzu ana neman sabon sarki na kwallon kafa na afirka daga cikin wanda sunan su suka bulla a cikin har da akwai dan nigeria nan wato john obi mikel wanda yake buga chelsea akwai gabino da yake bugawa arsenal wanda dan kasar cote d'ivoire ne sannan kuma shi ma dan baba na kasar senegal yana cikin wanda sunansa ya fito a kuma akwai sunan tsohon dan wasan chelsea wanda yanzu yana kasar china yana buga musu wato didier drogba sauran 'yan wasan da sunayensa suka fito sun hada da alexander song dan kasar kamaru wanda ke bugawa barcelona a kasar spain akwai andrew ayu dan kasar ghana wanda yake bugawa masirar ta kasar faransa akwai christopher katongo dan kasar wato zambia wanda yake bugawa wani club a china akwai kuma shi perry a achumba wanda dan kasar gaban ne mai bugawa saint etienne a kasar faransa sauran sun hada da wans belhanda wanda dan kasar maroko ne da ke buga montpellier a faransa akwai kuma muhammad abutulika wato mai buga al'ahali dan kasar misira ne sai kuma renford Kalaba wato na kasar Zambia da dai sauransu da yawa. To daga cikin wannan jerin gwanin 'yan kwallon ne dai ita kungiyar ta ko kuma hukumar kwallon kafa ta Afirka za ta zare mutane uku wanda daga cikinsu ne kuma ƙarshen ta za ta zaɓi sarkin kwallon na Afirka. To bari mu kammala a Lagos inda um, 'yan mata nan shahararru guda biyu kuma ya da kanwa 'yan uwan juna kenan. Selena da Venus Williams suke shirin kammala wasannin su wato ziyarar da suka kai a Najeriya da ziyarar da sa kai a ofishin karamin uh, jakadancin Amurka da ke can Lagos a ranar Alhamishin nan da ta wuce inda suka je domin su kara karfafa gwiwar 'yan mata kanana na Najeriya da Afirka baki ɗaya da su shiga irin wannan wasan da suke yi na kwallon tebur ko kuma tennis. to za su kammala wannan tafiyar nasu kuma ce ma sun kammala ta suna shirin kama hanyar zuwa afirka ta kudu inda za su ci gaba da wannan rangadi da suke na kasashen afirka to sai dai serena da venus sun je najeriya ne da sun domin kamar da muka ce su karfafa gwiwa 'yan mata su shiga wannan wasa din kuma su karfafa musu gwiwa cewa duk halin da suke ciki kada su yadda su ba da kai boriya hau su ci gaba da ba da kokari a wannan ne suka yi jawabi ga 'yan mata 150 'yan makaranta da aka da musu domin su yi musu wannan jawabi jama'a abin da ya sauka kenan a shirin labaran wasannin wannan litinin sai wata litinin allah kai a madadin wakilin namu da kuka ji shi murtala faruk hussein na aliyu mustapha ne a washington yanzu ga shirin muryar amurka da ya bayyana ra'ayin gwamnatin amurka Demokradiyya ta gaskiya da sahihiyar 'yancin ƙwazo ne ke harfar da su, in ji shugaban Amurka Barack Obama yayin da yake ma babban taron Majalisar Ɗinki Duniya jawabi a ƙarshen watan Satumba wannan shekarar. Yau akwai ƙarin ƙasashe fiye da da da ke ƙara gane mahimmanci da ma'anar ƙwazo. Yawancin ƙasashe da demokradiyya ta soma kankama a cikinsu da ƙungiyoyin fararen hula suna samun taimako da ƙasashe da suka gugu a demokradiyya. A shekarar 2000, sakatar harkokin wajen Amurka ta lokacin madeline Albright, tare da ministan harkokin wajen Poland Bronislaw Geremek, suka kafa ƙungiyar ƙawancen ƙasashen da suke bin tafarkin demokradiyya. manufarsu ita ce haɗa kan gwamnatoci da kuma 'yan gwagwarmaya su goyi bayan demokradiyya a faɗin duniya gaba ɗaya. Wannan ƙungiyar ƙawancen ita ce kaɗai irinta a duk faɗin duniya, in ji babban mai ba da shawara kan ƙungiyoyin fararen hula da ƙasashe da suka fara bin tafarkin demokradiyya wato Dr. tommy Carl Tillman. A 'yan shekarun nan, ƙawancen ya rikida daga dandalin tattaunawa kawai zuwa dandamalin aiwatar da abubuwa in ji Dr. Tillman. That transformation from an aspirational organization to an operational organization could not have come. Wannan rikidar ta, ta kawancen daga kungiya mai kishin zuci zuwa kungiya mai aiwatarwa ta faru a lokacin da ya fi dacewa. Wannan wani zamani ne da guguwar sababbin ƙasashe demokradiyya ke dasa tushe a duniya don haka muna buƙatar ƙawancen ƙasashe daban-daban da za su ƙarfafa gwamnatocinsu da kuma ƙungiyoyin fararen hula idan ƙasashen sun samu ƙarfafawa shine zai tabbatar da nasararsu maimakon eh, kasawarsu shekaru da yawa da suka wuce hukuma ta musamman ta tura taimako daga gwamnatoci da ƙungiyoyin fararen hula zuwa kasashen da suka soma bin tafarkin demokaradiyya kamar su tunisia da moldova wata hukuma mai kulawa da harkoki ta yi aikin haɗa manufa da hanyar diplomasiya domin ta kare ƙungiyoyin fararen hula daga dokokin da ka iya takure su. Working together uh, the organizations and governments participating have been able to push back against draft legislation. Ya ce, um, aikin haɗin gwiwa da ƙungiyoyi da gwamnatoci suke yi ya taimaka wajen hana dokokin da ake tunanin kafa su a wurare da yawa a duniya. A wasu wuraren, ko sun dakar da dokokin ko kuma sun sa an canza su yadda ba za su yi ma ƙungiyoyin fararen hula barazana ba. ƙawancen gwamnatocin da ke bin tafarkin demokradiyya ya taimaki shugabannin kasashe da suka fara amfani da tafarkin demokradiyya da fasahohi domin ƙarfafa zumunci da ƙirƙiro sababbin hanyoyi sun kuma haɓaka fahimtar fararen hula domin ƙarfafa su su yi biyayya da tafarkin demokradiyya ƙungiyar ƙawancen ta bayyana shirin ƙaddamar da wata cibiya da za ta sa ido kan ayyukan hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya da ke Geneva. A taron ƙarshe da aka yi na hukumar zartarwa ta Majalisar Ɗinkin Duniya a watan Yuli, Amurka ta yi alkawarin ba da gudunmawar dala miliyan ɗaya domin ta mara ma ƙungiyar ƙawancen demokaradiyya da kuma rabin miliyan domin gina sakatariyar ƙungiyar ta dindindin. gwamnatin obama ta dukufa don tabbatar da ci gaban demokaradiyya a duniya gaba ɗaya in ji dr tillman taimaka ma kawancen ƙungiyar demokaradiyya na karfafa kwazo sharhin murya amurka kenan da ya bayyana ra'ayin gwamnatin amurka to madalla yanzu kuma ga maryan da labarai a takaice Jami'ai a Bahrain sun ce wani jerin fashe-fashen bama-bamai ya kashe akalla mutane biyu wasu da yawa kuma sun raunata. Kafar watsa labarai ta Bahrain da ke karkashin jiha ta bayyana fashe-fashen bama-bamai har sau biyar da suka faru ranar Litinin a Manama a matsayin aikin ta'addanci. Satin da ya gabata Bahrain ta hana yin duk wani taron zanga-zanga. Ƙungiyar 'yan adawa da aka kafa da niyyar wargaza 'yan Sunni marasa rinjaye a ƙasashen tekun Fasha ta fara ne kusan shekaru biyu da suka wuce. baran da ƙasa Amurka abokanai ne kuma baran kusan gida ne ga sojojin ruwa ruwan Amurka da ake kira Fifth Fleet. To a gaishe ki nan ne kuma za mu dasa aya sai kuma gobe da safe insha Allah za ku sake jin mu da wasu shirye-shiryen da suka hada da rahoto kan zaben shugaban Amurka. gaisuwa da fata alheri ga khalifa yahaya bashir dabo da injiniya nasiru mai gyaran janareta fage a kano da alhaji shehu abdullahi mai unguwar railway civic center kano nigeria yanzu don maryam dauda da muka gabatar da shirin tare da mai hada mana sauti juli lazar gresham tare da injiniyan mu kabiru fage ne daga washington dc ke muku fatan alheri da kasancewa cikin koshin lafiya. thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.